Karfe biyar da minti arba'in da biyar Studio Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa mai gabatarwa mutar Muhammadu amma da farko ga mahimman kanun labarun. Yau ne 24 ga watan Maris ake bikin ranar yaƙi da cutar babban tari a faɗin duniya. idan muka leƙa a jihar agadez jami'an kiwon lafiya sun ce an samu ragowar mata da suke zuwa haihuwa asibitin da'irar birnin agadez a rahoton na musamman a yau zai mayar da hankali ne akan aikin cibiya mai kula da nazari akan ayyukan gwamnati kafej. To yanzu ga labarun ɗaya bayan ɗaya. A cikin wannan wata na azumi domin samun kyakkyawan hulɗa tsakanin Kiristoci da Musulmai na birnin Kwanni, Kiristoci sun kai wa Musulmai ziyarar barka da shigowar wannan wata na azumi. Pastor Pierre ya yi wa Asuma arzika ƙarin bayani. Wani abin zumunci ne tare da 'yan uwanmu musulmi, musamman ma muna fatan yin azumi mai kyau, lokaci mai kyau na azumi domin ku tuna da mu, kuma na addu'o'i, yin addu'o'i domin mu ci gaba da zama tare, musamman ma cikin zaman lafiya, haɗin kai domin Allah ya ce yana son mu zauna tare cikin zaman lafiya. Wannan ne muke fata cikin wannan lokaci na azumi, gare mu gare ku domin mu ma muna cikin azumi. Kenan wannan lokaci ne na azumi domin mu yi salloli kuma mu yi azumi, azumi na gaske. gaske da Allah yake so shine azumi da ke kawo mutane zama tare cikin haɗin kai. Bayan ziyarar da Kiristoci suka kai musulmai sun yi matuƙar godiya kan wannan ƙoƙari mai ƙarfafa hulɗa tsakanin al'ummomin biyu na birnin kwanni Malam ɗan wazifa shine mai magana da yawon musulmai yayo asuma arzika ƙarin haske. yau muna cikin farin ciki muna cikin murna kwarai wanda ana kallo ana ganin kamar ba addinin ku guda ba amma saboda sanin girma abin da za kai ya zo wannan kidan ya nuna wannan kamna ce babba kuma haka dama ake nema duk zamantakewa kowane mutum idan yana ba dan uwansa haƙƙinsa to sai a zama mai kyau wanda ya zo ta aka ce ya zo don ya nuna maka abinda za ka shiga ka yi ibada yana son ya roƙa maka Allah kai ma ka roƙi Allah ku tahi bisa ga Allah ya sa ku dace ga abinda kuke nema wurin Allah wannan babban ka ne kenan alhamdulillah muna musu godiya kwarai wagga kuwa da son kai tana nuna mu ba mu da wani bambanci irin na a'a wane bai kaunar wane ko kuwa wane bai kaunar wane. Ranar 24 ga watan Maris na kowace shekara ana gudanar da sallar ranar yaƙi da babban tari a faɗin duniya domin wayar da kan jama'a wannan cutar da ke taɓa mutane miliyan takwas duka shekara da kuma hallaka mutane miliyon ɗaya da 'yan kai. Taken wannan shekara shine eh muna iya murkushe wannan cuta ta babban tari. A Nijar an ɗage bikin ranar wannan ranar sai 31 ga watan Maris. Alƙaluman wannan cutar suna ci gaba da haɓaka a cikin ƙasa duka da masu kamuwa da cutar suna raguwa a baya-bayan nan. ya fita daga mutane 200 da ke kamuwa zuwa 83 a cikin al'umma 100,000 a shekara 2013 zuwa 2021. Adadin yawan haihuwa mata da suke kai shekarun haihuwa yana ƙara raguwa a wannan shekara a da'irar birnin Agades a cewar hukumomin asibitin da'irar Agades. Idan aka inda ake samun waɗanda suka zo haihuwa 1,339 a shekara. bara a akasin wannan shekara da aka samu haihuwa 900 da goma sha biyu a fuskar wannan shekara. Dr. Musa Saido jami'in asibitin Agadis a hirarsa da Anise Karim. Idan ka kwatanta da shekarun da suka gabata ana lura ja da baya na haihuwa domin idan ka ɗauki mata masu shekarun haihuwa da ake bi ta hanyar tsarin iyali an lura yanzu a shekara ta 2023 a tm mana da kusan kashi 9.53 cikin 100 a shekara ta 2022 muna da adadin yawan haihuwa na tm mata 1339 bisa wani kaso na mata 1000 1475 waɗannan aifuwa da ma'aikatan kiwon lafiya suke taimakawa kuma a shekara ta 2023 muna da mata 912 bisa waɗanda ake sa ido 2,184 a tn eh, tare da wadda kai da amfani da tsarin iyali yanzu gaskiya mutane sun gane suna eh, girma Tsakanin watan Janairu da Fabrairu na wannan shekara kusan mutane dubu goma sha takwas ne suka baro mazauninsu suka dawo a Tilaberi da kuma wasu dubu shida da suka zo a Tawa saboda dalilan hare-haren gungu masu dauke da makamai. Wannan shine rahoton da ya fito daga cibiyar ota 28 ga watan Fabrairu adadin mutanen waɗanda suka baro mazauninsu a cikin yankin jihar Tilaberi sun kai waɗanda suke a cikin jihar Tilaberi sun kai 140 sannan kuma fiye da 72 a Tawa. an samu daidaiton yanayin tsaro a cikin watan maris a wannan sanarwa ta ocha A jiya ne ƙungiyar APAC Niger ta kawo ƙarshen zaman taron horo ga 'yan jarida da suka shirya a Zandar. An shirya wannan taron horarwa ne ga 'yan jarida bisa yaƙi da cin hanci da kuma ƙin biyan haraji. Wannan zaman horon ya haɗa 'yan jarida wajen hamsin da suka fito daga jihohi takwas na ƙasar Niger. Amina Noma mai kula da wannan tsari na APAC Niger ta yi wa Ali Keta ƙarin haske. de décembre 2022 à aujourd'hui, Daga watan Disamba 2022 zuwa yau, 'yan jarida hamsin ne da suka fito daga dukkan jihohin Nijar aka baiwa horo bisa husawo'in bincike masu alaka da ma'udan projen. A yayin wannan zaman taron ba da horon, shahararrun masana gabatun jarida sun horar da 'yan jarida bisa bincike. 'Yan jarida goma sha biyar cikin hamsin za a tankaɗewa don su aiki kan cin hanci, rubda ciki da dukiyar haraji da sakakin kasafin kuɗi. Tuni ma an rairaye 'yan jarida tara bayan horon da aka bayar a Yamai da maraɗi aiki don yi aikin bincike wasu 'yan jarida shida kuma za a tankaɗe su mako mai zuwa a cikin waɗanda suka halarci zaman taron agadas da zandar don su ma su yi aikin binciken Sauƙaƙa kawo kayan irin noma kafin lokacin shigowar damina a Nijar shine maudu'in wani zaman taron ƙara juna sani ga mambobin ƙungiyar masu zaman kansu masu samar da iri. Wannan haɗuwa ta kwanaki biyu ya ba su damar shiryawa tunkarar lokacin damina mai zuwa. Dr. Kulubali Aishatu ta yi wa Aliyu Bawa 2022 aujourd'hui, Daga watan Disamba 2022 zuwa yau, 'yan jarida hamsin ne da suka fito daga dukkan jihohin Nijar aka baiwa horo bisa husawoyin bincike masu alaka da ma'udan projen. A yayin wannan zaman taron ba da horon, shahararrun masana gabatun jarida sun horar da 'yan jarida bisa bincike. 'Yan jarida goma sha biyar cikin hamsin za a tankaɗewa don su aiki kan cin hanci, rubda ciki da dukiyar haraji da sakakin kasafin kuɗi. Tuni ma an rairaye 'yan jarida tara bayan horon da aka bayar a Yamai da maraɗi aiki don yi aikin bincike wasu 'yan jarida shida kuma za a tankaɗe su mako mai zuwa a cikin waɗanda suka halarci zaman taron agadas da zandar don su ma su yi aikin binciken Saboda dalilan tsaro makiyaya na ƙasar Nijar sun rage shiga a tarayyar Najeriya a lokacin baya-bayan nan, sai dai tsayawarsu a cikin ƙasa yana kawo matsaloli tsakaninsu da manoma, musamman masu gonaki a Tesawa. Suna karkashe itatuwa wanda al'amari ne mai wuyar magancewa musamman a cewar manoma. kanar hamza alasan sharumai shugaban ma'aikatar kula da muhalli a tesawa a hirarsa da aliyu mummuni su an mutane suna gudun sai Najeriya a kashe su a kwashe dabbobi kuma abin da ke gare mu nan ce kuma suna kashewa wannan ya danganci ga illar rashin zaman lahiya a Najeriya da Niger ita itace ba gardu fure ba bane na kowa da kowa ne kai mai gona ka tsarka yanka kenan masu garuruwa su ta kamata su ga mutane kowa ya tsarka icen gona ta to yanzu abin da mutane ma ke yi wanda ya yi tashin hankali da su ake gama ana kashe itacen sai ga mutum da katon gawa a gonar shi ya yi ya yi shashashab sai bilatin ya zo tambaya gari ina mai gona wansha sai a ce ai gona wa shi da an zo sai ya tambaye shi ya ce dan Allah zo na gawa gonarka mu gyara tsakanin mu kenan masu kukan da su ake abun kenan ka azam ga difure lahi ba lahin ga difure bane lahin su ne tunda an ba da izini an ce in ga mutum na sare ice kowane ne kai ka zo ka kawo karshe ka ga wani za mushi A cikin tsarin tankaɗe da rarraye na shirin gasar cin kofin Afirka da zai gudana a Abrikos a wannan shekara, 'yan wasan ƙasar Nijar a jiya sun taka leda da 'yan wasan Algeria a filin wasa na Nelson Mandela a Alger a ranar na ranar ta uku. bayan karawa da taka leda 'yan wasan algeria sun ci 'yan wasan ƙasar niger ci biyu da daya sai kuma ranar 27 ga watan maris za a buga wata wasa. To sai rahoton mu na musamman, kafesh eh, cibiyar nazarin siyasa da kuma auna ayyukan gwamnati ma'aikata ce da ke rabe da fadar firaminista. Aikinta shine taimakawa gwamnati wajen ɗauka matakai a fannoni daban-daban ta hanyar bincikensu. Dr. Sa'adatu Alkasum shugaban sashen bincike ta Apesh, kafesh ta yi wa Al'amin washar ƙarin bayani akan ayyukan da suke yi. La CAPEJ, c'est une cellule ke wa du premier ministre wani reshe ne da ke rataye a harabar minista da aikin nata shine taimakawa wajen ɗaukar mataki da yadda danganci siyasa kuma Kafej na da wani bangare da take kulawa na bin sau da kawan ayyukan gwamnati shine dibawa a fuskar kowace harabar minista da dukkan tsangayoyin ƙasa na sanin menene aunin bisa ayyuka da zartawar da suka yi. Sashe na biyu kuma na Kafej shine fuskar ƙididdiga da bincike wanda ni ce shugabar sashe. Je suis la chef du département. Le rôle de CAPEJ, c'est d'aider à la prise de décision. Aikin kafet shine taimakawa ga duk aikin kafet shine taimakawa ga duk mataki ta hanyar ƙididdiga da bincike. Muna baiwa 'yan siyasa labari bisa matakin da za su ɗauka dangance da batutuwa daban-daban. Sakamakon binciken ana isar da shi a harabar prime minister kenan yana tallafawa mahukunta damar sanin matakin da ya kamata su ɗauka a kowane bangaren al'amarin da ya shafi ci gaban tattalin arzikin ƙasar. baya ga hukumomin gwamnati wacce kuma ma'aikata ce take aiki da CAPEJ. La CAPEJ elle collabore avec les différentes institutions publiques. CAPEJ tana haɗa gwiwa da tsangayoyin ƙasa daban-daban. Haka zalika CAPEJ tana haɗa gwiwa da 'yan fara hula. Misali CAPEJ kowane wata shida tana rahoton ayyukan da gwamnati ya aiwata kuma wannan rahoton yana buɗe ga jama'a. Yana baiwa ɗan ƙasa damar sanin abubuwan da ke wakana cikin ƙasar shi da kuma yanda ake gudanar da ayyukan daban-daban. Haka kuma zai sanin wani irin ci gaba aka samu. Rahoton ana gabatar gabatar da shi ne a zaman taron harabar firaminista kewaye da ministoci daban-daban su tattauna kan fa'idar zartawar da suka yi kowane ne a sashen sa a ƙarshen shekara kuma akwai rahoton shekara na fa'idar ayyukan gwamnati da aka rawaita a yanzu ma capes na kan rawaita rahoton shekara ta 2022 na ayyukan gwamnati. To madalla jama'a masu sauraron mu ƙarshen labarun kenan a kasance lafiya a sharuwa lafiya. Studio A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.